24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Binta Suleimaniyar ce tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin 24 ga watan Oktoban 2022. bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a yayin da hukumomin birane a kasashen afirka ke dada aiwatar da dokokin tsarin gine-gine saboda saboda a kiyaye hanyoyin ruwa da na ababen hawa. su ma hukumomi a jihar da magaran na jamhuriyar Nijar sun shiga daukar wannan matakin. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Hikaya ya shirya kuma zai gabatar da kuma muhimman kanin labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan gasar fili hashin gumel da halin da duniya take ciki. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jawabinsa na daren jiya Lahadi cewa Rashi ce kaɗai za ta iya amfani da makaman nukiliya a Turai. Sukar shugaban na zuwa ne a matsayin martani ga ikirari da ministan tsaron Rasha Sergei Shegu ya yi, cewa Ukraine za ta iya tayar da bam ɗin nukiliya da makirci. A saƙonnin hoton bidiyo da yake fitarwa a kowace rana, Zelensky ya ce lokacin da ministan tsaron Rasha Shegu. ya shirya taro ta kurorinsa ta wayar tarho game da labarin da ya kira bam ɗin nukiliya kowa ya fahimci komai da kyau kowa ya fahimci wane ne tushen duk wani makircin bam ɗin nukiliya da za a iya tunani a cikin wannan yakin ma'aikatar tsaron rashi ta ce shogu ya bayyana damuwarsa ga takwarorinsa na amurka da birtaniya da faransa da kuma turkiya game da samun tsokana daga ukraine da ke alaka da wani kazamin bam wata na'ura ce da ke amfani da fashewar mawambai wajen yada turiri mai lahanin gaske lahaninsa bai kai na cikakkiyar fashewar nukiliya ba amma yana iya yada turiri mai matakan lahanin a cewar kamfanin dillancin labarai na associated press wani harin da ake kyauta zaton na 'yan ta'adda ne suka kai kan wasu manyan motoci uku da babur a yammacin nijar kusa da kan iyaka da kasar mali ya kashe mutane goma sha ɗaya kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida suka shaida a kamfanin dillancin labarai afp jiya lahadi an kai hari ne akan wata hanya mai nisa a yankin da ake kira iyakoki uku tsakanin nijar da mal da burkina faso da ke fama da matsalar 'yan ta'adda masu alaka da alka'ida da kuma kungiyar isis wani jami'in karamar hukuma a yankin bani bango da aka kai harin ya ce wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun tare wasu manyan motoci uku a wata hanya ranar asabar inda suka kashe mutane tara ya ƙara da cewa mutane biyu da suke kan babur su ma sun mutu wani ɗan majalisar dokokin yankin ya kuma tabbatar da mutuwar mutane sha ɗaya inda ya ce biyu daga cikin manyan motocin sun ƙone sannan aka tafi da ɗaya hare-haren 'yan bindiga sun yi ƙasa 'yan watannin nan a bani bango wanda ke cikin yankin talibiri mai faɗin ƙasa da fama da rashin kwanciyar hankali a yammacin nijar an sha kama fararen hula a faɗan da ake tsakanin 'yan tawaye da jami'an tsaro a watan nuwamban shekarar 2021 hukumomi sun ce an kashe akalla 'yan bindiga 69 masu aikin kare kai a yankin gwamnatin mulkin sojan sudan ta janye izinin wata kungiyar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki da ta maka ta gaban kotu saboda katse yanar gizo a lokacin juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar ta gabata in ji kungiyar jiya lahadi kungiyar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki ta sudan scps ta buƙaci wata kotu a shekarar ta gabata da ta umarci gwamnati ta maido da ayyukan yanar gizo da aka katse a lokacin juyin mulkin ranar 25 ga watan oktoba ƙarfin ikon da ya ka cikas ga miƙa mulki ga farar hula sau biyu kotu ta yanke hukuncin cewa a maido da yanar gizon amma hakan bai yiwu ba kafin daga bisani a dawo da ita a ranar goma sha takwas ga watan nuwamban bara yasir megani shugaban hukumar ta scps ya shirya kamfanin dillancin labarin afp cewa a miƙa hukuncin janye izinin ƙungiyar ranar lahadi tara ga watan oktoba bayan shafe shekaru ashirin da hudu tana aiki. To nan ba da jimawa ba sarfiri zai kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan a ci gaba da aiwatar da dokokin tsarin gine-gine da hukumomi ke yi a kasashen afirka saboda a kiyaye hanyoyin ruwa da na ababen hawa su ma hukumomi a jihar da magaram na jamhuriyar niger sun shiga daukar wannan mataki na baya-bayan nan shine irin wannan mataki da hukumomin da'irar da magaran suka dauka saboda ganin yadda rashin abin rashin abin wannan ka'idar da janyo ambaliyar ruwa da sauran matsaloli a cikin gari daga damagaran ga wakilin murya amurka tamar abari da rahoton Wannan mataki ya biyo bayan hukuncin da kotu ta ɗauka bayan bincike don gano an yi gine-gine ba kan ka'ida ba. Wannan ɗabi'a dai ta daɗe ana yin ta a nan jihar da magaran. Na ka zo ka sayi inda kake so ka kuma gina shi yadda kake so ba kan ka'ida ba ba kuma tare da mutanen wurin sun so ba. Abdurrahim Balarabe shine babban magajin gari na da'irar da magaran ya je da jirgin dankaro inda ya rushe waɗannan gine-gine cikin fushi. Hakkin mutane dole ne a bi shi gari tsari gare shi an yi lotisima an yi hanyoyi an yi reserve an yi gidaje inda mutane za su abin nan amma kawai ba gaira ba ba mutane sai su zo su hau titi da gangan zo su gine su rarraba ba gaskiya ba ne garin nan tsari gare shi kuma ba za mu taɓa barin ba irin wannan abubuwa muna gani mu kyale masu wannan gidaje a nan kusa sun ka ƙara wanda ya kamata su dokohin su buskan wannan titina sun kawo kuka muka ce to mun saurari kukan su kuma wannan kuka nasu muka ce a ya kamata a kai shi hagaban hagaban juju decision ta justice ta huto ta cewa wannan abin ba a gaskiya ba aka yi shi kenan dole ne mu mai da hankali mu daidaita wannan hanyar mu hudda duka waɗannan titiran da mutane suka abin su kuwa waɗanda aka danne musu hakkin su farin cikin su suka nuna kan rusau din da magajin gari ya aiwatar alhaji attahar zanari ni wannan abu ya mun daɗi ya mun daɗi ya ma jama'a gaba ɗaya surtu yan wannan yankin daɗi titi ne gashi kowa iya gani aka kashe shi wallahi matakiyar mu daɗi ya mu daɗi in ana haka a ba gawa kashi ne don mere ya ji tsoro saboda in ka liƙe wannan kohol a nan wurin titin wannan gobe hallo can za ka bari ka je ka liƙe musu kinan kaga abu bai ba gari su ake ci gaba ba ya koma baya ba eh, ta kan doka muka bi da muka kai kuka muka abin nan aka mu muka koma muka ga haprokira aka ba mu takarda muka je muka ga isiye isiye ya kama mu muka je muka haushara muna zuwa muka je aka yi aka kare aka ba mu mun kada ba an gani an ce titi ne akan komi aka bi ka'ida hukuma ta ba gaskiya shari'a. Magajin garin ya kara jan hankalin masu irin waɗannan ɗabi'a da ma sauran jama'a cikin kakausar murya cewar ba za su lamunta ba doka kuma za ta yi aikinta. Kuma muna mutane kashedi wallahi duk wanda ya kuskure ya hau buskan titi a wannan lokacin ko ci reserve insha Allah ba za mu bari ba sai mun nema mutane hakkin su kuma sai mun bi tsarin garin irin yadda yake ban bari irin wannan abun yana wakana a cikin garin duk shi ya kawo matsala radda babu titi ta ina ruwa zai biye gidajen mutane ta ina wuta za ta bata gidajen mutane ta ina za a bi in akwai wani abu ya wakana da gudu abu hanya da za a babu kina wannan matsala ce katuwa mutane dan san kansu ne kawai don san abun duniya ne kawai ya riye musu ido dole in ba wannan titina suka ci ba ko da zan su ba azumin lahiya ba to wallahi duk wanda ya kuskura ya rihe titi mu za mu buɗe shi kuma shi asara in kuma reserve ce wadda aka yi tsarin ta ga inda aka barta dole a barta hakanan gurin saboda ba banza ba ai masana suka ce ya kamata a bar reserve a wuri kaza ko gurin in babu reserve ai na za a za a sa lakwal yanzu sai goma sha biyu gare ni wanda ya kamata a kawo a cikin garin nan babu gurin da za a kawasu haka za mu tsaya muna kallo bai yi ba kuma duk wanda ya hau bisa kan titi ba akan ka'ida ba za mu bi hanyar doka yanzu haka dai ma'aikatar magajin garin ta sa jami'anta waɗanda suke duddubawa cikin gari inda aka gudanar da irin waɗannan gine-gine ba kan ka'ida ba kuma a kan hanyoyi ko na ruwa ko kuma tituna wanda suka ce za su hukunta dukkan wanda suka kama da aikata irin haka tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger Madalla an gaishe ki tamar bari Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filiyu da labaran duniya kashi na biyu. Jami'an tsaro sun harbe wani mai zanga-zanga a babban birnin kasar Sudan jiya Lahadi, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta bayyana. Kwanaki biyu gabanin zagayowar ranar juyin mulkin da sojoji suka yi, wanda ya ka cikas ga rikidewar mulkin farar hula a kasar. mutuwar baya bayan nan ta farko ta masu zanga-zanga tun ranar 31 ga watan agusta ta kawo adadin masu zanga-zangar da aka kashe a cikin shekarar ta gabata zuwa 118 a cewar kwamitin likitocin sudan an kashe mai zanga-zangar da harsashi da jami'an tsaro suka harba in ji kwamitin ranar talata shekara guda kenan da juyin mulkin ranar 25 ga watan oktoba ƙarƙashin jagorancin babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar abdul fatah al-burhan shekara guda kenan da aka gudanar da gangamin adawa da juyin mulkin na kusan mako-mako da kuma murƙushe zanga-zangar da hukumomi suka yi jami'an tsaron somaliya sun ce sun kawo ƙarshen farmakin da ya shafa sa'o'i bakwai ana yi wa wani shahararren otal a garin kisamo da ke gabar teku Brigadier General Yusuf Hussein Usman, ministan tsaro na yankin, ya shaida murya Amurka cewa harin da aka kai otal ɗin tawakal ya zo ƙarshe. Bayan da jami'an tsaro suka harbe wasu 'yan ta'addar Alshabab uku masu ɗauke da makamai. Ya ce maharin na hudu ɗan ƙunar baƙin wake ne wanda ya tarwatsa kansa a farkon alamarin. ya kuma ce mutane tara da suka haɗa da fararen hula da sojoji ne suka mutu sannan wasu arba'in da bakwai suka jikkata. harin na ranar lahadi ya fara ne da fashewar wani abu a otal ɗin sannan kuma wasu masu ɗauke da makamai suka kai hari a ginin an ji ƙarar fashewar abubuwa da misalin ƙarfe goma sha biyu da minti goma sha biyar na rana agogon yankin daga ƙarshe jiya lahadi shugaban ƙasar afirka ta kudu sirin ramaphosa ya bayyana shirin sa na dabarun yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da 'yancin cin gashin kai na masu gabatar da ƙara. yayin da yake mayar da martani ga shawarwarin da wata ƙasa ta gudanar da bincike kan zargin cin hanci da rashawa ƙarƙashin gwamnatin da ya gada. An kafa kwamitin bincike na shari'a don binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa a tsawon shekaru tara da tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma ya yi akan karagar mulki tun daga shekarar 2009 zuwa takwas Al'ummar Afirka ta kudu sun gaji da cin hanci da rashawa kuma na suna son kawo ƙarshensa. sa. in ji Ramaphosa a wani shirin talabijin kai tsaye. A matsayinmu na ƙasa za mu fita daga cikin duhu da wahala. Binciken ya gano cewa zuma ya bar 'yan kasuwa na kusa da shi da 'yan uwansa Atul da Aji da Rahish Gupta suka wawashe dukiyar ƙasa da kuma yin tasiri kan manufofin da aka fi sani da kama ƙasa a Afirka ta kudu. da sarfilu hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu sauraro kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso shirye-shiryenmu akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa mu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi su yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke duba abubuwan da suke cewa matasa tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Muna ci gaba da tattaunawa da matasa na yankin karamar hukumar Karu a jihar Nasarawa, inda aka ayyana hana yawon dare don dakile bayanai da suka nuna wasu 'yan ta'adda na kaura yankin daga wasu sassa don samun mafaka. a shirin nan na kusa da na ƙarshe Muhammad Jamil Umar na bayani ne kan kula da duk bakon da ya shigo yankin, kazalika tattaunawar ta duba zargin wasu jami'an tsaro da yiwuwar wuce gona da iri. Muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, Buhari Nusa Kumriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak. kanmu zan iya ce maka yanzu kamar marba gunda nake anguwan katsinawa muna da kungiya wacce take mai karfi kuma muke taimakon kai da kai mu da muke tare da juna to kaga a duk lokacin da wani ya shigo mu wanda ba mu san shi ba dole ne kafin mu mu'amalance shi sai mun yi karatu a kan shi mun san wane ne shi ina ya fito meye aikin shi meye sana'an shi kafin mu zo mu yadda da shi ya ci gaba da zama a cikinmu saboda a wannan yankin kuma na anguwar katsinawa muna da wani guri wanda yake matattara ne na 'yan iska kuma yana ya kawo mana naƙasu a matsayinmu na 'yan anguwan ya kawo mana naƙasu a cikin anguwan nan saboda a gurin babu abin da ba a sayarwa na batunci wanda ya danganci kwaya zuwa dai abin da ya sawaka na kayan maye to mun yi yunkuri a matsayinmu na matasan da muke anguwan amma saboda ba mu da jagorori manya da ya kamata su taimake mu akan abin nan sai mun yi kokari mun yi kokari na mu ciyo mu samu wata damar da za mu danne wannan abun sai abun ya zo ya fi karfin mu saboda me ba mu da goyon baya su waye goyon bayan mu hukumomin tsaro su kuma ba damuwansu ba ne abin da yake zama damuwansu a kowace idan suka zo a ba su return ɗinsu su yi gaba. Wato ana ta zargin hukumomin tsaron nan kusan zan iya cewa duk abun da za aka bayar babu receipt babu komai to akwai matsala ina ga ba aljihu ba maganin ba gwamnati ke sa a yi wannan ba sai dai watakila wasu jami'ai masu ba suke menene bar gurbin jami'ai suke wannan eh, ibrahim za ka ce eh na kasan duk abin da da a yi shi hukuma za ta shi ba rubuce ba to bai zo a tsarin a tsarin yadda su hukumomi suke yi ba sai dai suna yin amfani da shi ne saboda su su cimma wani burinsu kaga haka kuma yana illata mutane saboda mai kamar ɗazu ne muka da wani guntar bayan aka ce in dai har za ka yi abu ne a cire maka harajin da za biya ko kuma kuɗi da za ka biya in dai har kana da irin kuɗin nan ko da yaushe za ka irin wannan harkallan so kaga in dai mutum ya yi irin wannan abubuwan ya kamata a yanke hukuncin da ya dace ba wai wai sai a sa ya biya kuɗi kaza ba kuɗi kaza saboda in dai kuɗi da ya ci gaba da yi kenan ya ci gaba da yi kenan so sannan ni kuma shawarar da nake so in ba wa matasa akan abin da za su yi wajen taimakawa da zakulu ga irin wannan muggan mutane na ɗaya matasa ya kamata su sa ido akan al'amuran da ke tafiya a su kamar shigowar baki na farko kenan duk wani bako haka wanda suka ba su yarda da shi ba ya kamata ma a mai bincike asalin bincike akan a tuntuɓe shi daga ina fito daga ina zo kuma mai dai kuma mai kawo shi sannan ina son kara ba mu matasa shawara yana da kyau matasa su samu wato aikin yi kamar misali wanda za su dogara da kansu kasan wannan miyagun ayyukan da kwace waya kwace ka kashe dan goya kwace da su waye da ka samu duka wannan akan rashin aikin yi ne matashi ne irin yana dan shaye-shayen su abuwa yana bukatar ya shaye-shaye kuma ya gabe da kuɗi za ka samu sai dai je taro ya taro abokanan shi su je su yi wannan ko su fasa shago ko su kwace ko waye waye kaga amma in dai matasa suna da dan aikin yi dai wanda za su dan yi aiki su samu kuɗi ina da tabbacin cewa wannan abubuwan insha Allah dai rabu saboda in matashi in dai matasan anguwanni duka suna da aikin yi mujin wani ya zo musu da wani idea irin wani akasa an ce idle minds a devil workshop in dai wani zo musu wani wani ra'ayi akan su je su abu kaza su samu kobo kaza in dai suna da nasu na dogaro kansu kaga ba za su bi wannan shawaran shi ba da sun san akwai inda suke bi su samu kuɗi so irin wannan in ta irin wannan abubuwan da dan samu insha Allah dan zakulo sun miyagun mutane wanda suke damun mutane yawa bari nusa kumriya ah, za ka ba da shawara da kuma shin eh, duk matasan nan da muke gani Eh, in dai ba waɗanda suke gararan ba duk suna da wata sana'a da suke a yankin ƙaramar hukumar karo. Eh, to shawara ta farko ga shugaban ƙaramar hukumar karo eh, da sauran masu faɗa aji na wannan ƙaramar hukuma tabbas abubuwan da suke ƙara sa 'yan ta'addan nan a kan hanya irin ita rabenu da ita karon take fito ta bullo da shi akwai na 'yan mashin akwai na 'yan keke akwai na masu motoci wadda ya suna da wani tsari in safi gari ya waye kullum in ka fito za ka yi aiki ka yanka idan baka yanka ba idan karfe hudu ta yi sai a rufe hanya ana duddubawa an ka zo an kana da risit ka wuce in baka da shi a kama mashin ɗinka a kai lokal gamar ka yi belin dubu uku dubu mai dubu kaza so wannan tsari ne wanda yake haraji abu ne wanda yake duk wani ɗa na kwarai ya kamata ya biya shi domin a samu ci gaba da ayyuka so kaga iri-irin waɗannan abubuwan sai ga an je an ɗebo su ɓata gari 'yan jagaliya an watsa su akan hanyar nan wallahi duk kwacen da ake yi da ɗauke-ɗauken nan su ne suke yin irin waɗannan abubuwa a bakin hanyar nan so kaga ya kamata ita lokal gamman ita ta fito da wannan abun take siyarwa da kamfanoni su kuma kamfanonin nan suke ɗebo irin waɗannan mutane suke waɗannan aiki da su so ya kamata ta bullo da wani tsari waɗanda su waɗanda take siyarwa da irin waɗannan abubuwa su tabbatar da cewa sun ɗebo mutane waɗanda ya kamata su yi aiki ba a cutar da al'umma ba shawara ta daga karamar hukuma kenan su kuma masu ababen hawa ɗin nan tabbas muna jin irin koke-kokensu da irin yadda jami'an tsaro suke musu abubuwan da ba su dace ba dan ni kai na wani lokacin na ga wani abubuwan ya tsaya har tsayawa ma nake ai ta faɗa da ni akan irin wayannan abubuwa na san ga zaluncin yayi wa kuma inda kuɗi na zan iya cirewa in taimaka mai a wani abu in taimaka masa dan ba zai wa mutum ya fito yana yana wani ma ya fito ya nemi abin da wani ma hafki za a bashi ya je dan samu abin da zai rike iyalinsa Eh, misali yawa idan ka dan gaji wanda bai da wani abun hawa sai ka dan bashi ba ya je ya dan samu na Eh, na wanda zai rike yaransa to kaga irin waɗannan abubuwan abubuwa ne ya kamata a can yankin wuna kira abun soja eh, sojan haya eh, to sojan haya ai karanta ka bai tun safa ne haddare shi ko wanda za a dan baka awa ɗaya ne ka dan samu wanda za ka dan ci abinci to kaga su kansu ya kamata su dinga ba gwamnati haɗin kai wurin ganin cewa irin waɗannan dokokin da aka fito da su mutum dai ka fito aiki ne da safe yar takarda da zaka biya naira ɗari ba gagara ka ba a su ruwan samtin ina ganin su suka fara ba su wata stika da suke mannawa a kan gaban keken su ina ganin in ban manta ba lokacin da suka fito da tsarin keken ma baya wuce ɗari da hamsin dage wasu akan ya zama suna bin daidai hanyar su kasu bin hanyar moto stay on your lane matasa ku dakata a nan makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo shirin karshe. a madadin matasan karamar hukumar karuwa jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo shirin ni Nasura da Maili Kaya ke cewa sai wani mako. Wassalamu alaikum. A da Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma Babangida Jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridun ne da jaridar the guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka tajirin nan da ya fi kowa kuɗi a nahiyar afirka alhaji aliku dangote ya baiwa ɗaliban da suka kammala jami'ar kimiyya da fasaha da ke wudil a jihar kano guraben aiki jaridar the guardian ta ruwaito mataimakin shugaban jami'ar Profesa shehu musa na cewa attajirin wanda aka sauya sunan jami'ar zuwa sunansa ya ce zai ɗauki ɗaliban da suka kammala jami'ar da matakin digiri na ɗaya wato first class da kuma second class ofa aiki ba tare da bata lokaci ba ita kwa jaridar the nation ta bayyana cewa ɗan takarar jam'iyyar labour peter obi da mataimakinsa datti baba ahmed za su fara wani salon yakin neman zaɓe a kasuwannin najeriya kamar yarda babban jami'in kula da yakin neman zaɓen su na jam'iyyar ta labour ya bayyana wa jaridar the guardian chief joe martins ozodike ya bayyana cewa wannan salon yakin neman zaɓe ya sha bamban da wanda aka saba yi a can baya ita kuwa jaridar da punch cewa ta yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya ta dawo da wasu 'yan najeriya ɗari biyar da biyu gida bayan da suka makale a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa wata sanarwa da ta fito daga hukumar da ke kula da 'yan najeriya da ke zaune a ƙasashen waje ta bayyana cewa an dawo da 'yan najeriya ne gida daga ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa. ko birnin dubai wanda kuma jirginsu ya sauka a filin jirgin saman kasa da kasa na namda azikwe da ke abuja a jiya lahadi har ila yau za mu koma jaridar the nation inda jaridar ke cewa rikicin cikin gida tsakanin bangaren gwamnan jihar rivers nisan wuke da kuma bangaren shugaban jam'iyyar pdp yoci ayu na ci gaba da ruruwa inda yanzu haka bangaren gwamna wuke na baiwa bangaren yoci ayu wa'adi na ko dai ya aje mukaminsa kafin taron yakin neman zaɓe mai zuwa ko kuma su ɗauki matakin da zai kawo ƙarshen duk wata tattaunawa na mara alhaji atiku abubakar baya na zaben shekara ta uku tuni dai gwamnoni akalla guda hudu ƙarƙashin jagorancin gwamnan riba suka cewa wani yakin neman zaɓe da alhaji atiku abubakar ya gudanar a jihar edo da ke yankin niger delta sai kuma jaridar premium times ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya tashi zuwa ƙasar koriya ta kudu jaridar premium times ta bayyana cewa shugaba muhammadu buhari zai halarci wani taro ne da hukumar lafiya ta duniya ta shirya na kwanaki biyu akan ingancin amfani da rigakafi domin yaƙi da cututtukan zamani daga cikin gwamnonin da za su mara wa shugaba muhammadu buhari baya har da gwamnan jihar katsina aminu bello masari da kuma gwamnan jihar naija abubakar sani bello ƙarshen sharhin jaridun kenan huta lafiya. An gaishe ka baban gida Jibril. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabin na jiya Lahadi cewa rashi ce kaɗai za ta iya amfani da makaman nukiliya a turai. Sukar shugaban na zuwa ne a matsayin martani ga ikirari da ministan tsaron rasha sargi shegu ya yi cewa ukraine za ta iya tayar da bam ɗin nukiliya da makirci. A sakonnin hoton bidiyo da yake fitarwa a kowace rana, Zelensky ya ce lokacin da ministan tsaron Rasha Shogu ya shirya taro ta kurorinsa ta wayar tarho game da labarin da ya kira bam ɗin nukiliya. Kowa ya fahimci komai da kyau. Kowa ya fahimci wane ne tushen duk wani makircin bam ɗin nukiliya da za a iya tunani a cikin wannan yakin. Wani harin da ake kyauta zaton na 'yan ta'adda ne suka kai kan wasu manyan motoci uku da babur a yammacin Nijar. kusa da kan iyaka da kasar mali ya kashe mutane goma sha ɗaya kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida suka shaida a kamfanin dillancin labarai afp jiya lahadi an kai hari ne akan wata hanya mai nisa a yankin da ake kira iyakoki uku tsakanin Nijar da Mali da Burkina Faso da ke fama da matsalar 'yan ta'adda masu alaƙa da alka'ida da kuma ƙungiyar ISIS. gwamnatin mulkin sojan sudan ta janye izinin wata kungiyar kare haƙƙin masu amfani da kayayyaki da ta maka ta gaban kotu saboda katse yanar gizo a lokacin juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar ta gabata in ji kungiyar jiya lahadi to masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya ma'assalam.